Assalamu alaikum mai saurari barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka kamar da yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na a tsakanin soyayya yace ku mace ciki suka yi ɗaki sai ku kasance tare da ni aisha musa domin tun ci gaban labarin babi na talatin da takwas bismillahirrahmanirrahim can ƙasa zai ta yi sallama tare da yayi labulen yana kallonta akan gado Ya ganta zaune ta kumbura fam jira kawai take yi ta fashe. Dagwar jajayen idanuwan shi ta yi ta kalle ba tare da ta yi magana ba don in ta yi magana za ta iya ta yi kuka. Kuma ba ta so ta yi dan murmushi zai ta yi cike da tsokana ya ce. Meto na share hawayen da gudu don kin ganni. Cike da fushi a nesa ta ce Allah kyauta an maka kuka. A ina kaga ina kuka in? Umm? A ina ka wuce ka fitar mini daga ɗaki wallahi ko ne kasa ƙasa da kai Allah kuwa. Baki ya kama kamar yaro ya kamar zai yi kuka cikin tsantsar salar tsokana ya ce, Wayo Allah momi ina jin tsoro. Tsoron Fatima Anisa almasifa ta jarababbiya oh my god. Ha ha ha, ya ƙirƙace da dariya yana kallon fuskarta, yana nuni ɗinta da yatsa. So kawai yake tunzura zirata ta taso. Tsayar da dariyar ya yi kalle ta tare da jan gajeren tsaki yana nuna ɗakin da yatsa, kamar yana nuna kashi ya ce stupid girl. azama babu abin da kika iya sai yanka mutane yar daba kawai look at inda budurwa kamar kike zama look at your dirty room daki sai wari duk kin cika shi da warin jikin ki kazaniya kawai ko a kafa aka ɗora min mace irin ki aka ce na aura ba zan taba aura ba which girl bai karasa maganar ba nesa ta zo gaban shi kamar an je wata tana kallon fuskar shi ta ce ka ƙara faɗin kalma ɗaya sai na kashe ka Allah dama an ce kisa nake ta kanka zan fara na ƙwarai ka ƙara cewa wani abu a kaina ka gani sosai yake jin saukar numfashinta akan fuskarta yana kallon right into her eye bal ya ce you are a fool kin ɗauka faɗa yankan mutane shine solution to your sorrows ƙazamiya wawiya mafaɗaciyar yarinya mai cizon mutane kamar karya hannu anisa ta daga a zuciya za ta wanka mai mari ya zuba mata wani irin kallon da ya sa ta ji ta kasa saukar da hannun nata kan fuskar shi duk da inda girjinta ke mata zafi da daci cikin kakausar murya ya ce maran maran mana hmm. release and vent this anger akan wani and be yourself a hankali a hankali ya ɗaura kan hannunta da ta kasa saukewa ƙasa tana kallon fuskar shi ya matsi a hankali yana kallanta ya ce i don't know you tun je da na haɗu da ke nake tunaninki kin bani tausayi matuka kin yi ƙarama da wannan mungon prison ɗin my question is why are you this violent what is the matter with you allow me to help you okay make me your friend menene tell me me ke ki? are you missing your mom da sauri a nisa ta kawar da kai saboda hawayen da yake zuwar mata da ta kasa hana kanta tana kokarin komawa kan gadon hannunta ya rike gam ba tare da ya sake ta ba bakin ta na rawa sosai fuskar ta facing the other side ta ce ka sake min ka sake min hannu muryacin kasan makoshi ya ce sai kin faɗa min abin da ke zuciyanki cikin ihu da wani irin kukar da ke zuwa tun daga zuciyanta da ya zo mata cikin wani irin muryar kuka ta ce aliyu ta fashe da wani irin kuka sosai tana kokarin durkushewa ƙasa sakin hannunta a hankali ta durkushe ƙasa ga baki ɗaya faduwa mak ɗin kofin da ke hannun shi ya miƙe tsaye da sauri tare da dafa kirjin shi lips ɗin shi na wani irin rawa ya ce anisa da sauri ya shiga juyawa yana kallon ko'ina a ɗakin don tabbas ya ji muryar anisa ta kira sunan shi a cikin kuka Da sauri Abdul da ke kusa da Aliyun akan kujerun ya tashi, ganin yadda Aliyu ya zabara. Kafadar shi ta ya ce menene Leo? Jibi yadda ka fasa mawak, ka zabi da ka mike tsaye menene? Da ko jajayen idanun shi Aliyu da mungon haushin Abdul yake ji, da shi da mamma da da dukansu su uku. Hannun Abdul din ya kabar daga kafadar shi ce, Kar ka kara taɓa na Abdul, na faɗa maka, ka bar inda nake. Yi maganin yana tsallake makudin da ya fasanye hanyar bedroom ɗin shi. Da sauri Abdul ya bi shi rigan shi rike ta baya ya ce, What is up with you, Leo? Sabida rauda ta rasu ne kake wannan masifan. Sau ɗaya da yamin fuska kake yi, ka ƙi kula ni tunda muka zo. Hmm? Menene, me na maka? Kamun magana Leo, me na maka wai? Fuske bayan rigar shi Aliyu a zuce hanyar ɗaki da sauri Abdul ya shiga gaban shi. ya tara kofar da bayan shi cikin fushi ya ce wallahi ba za ka shiga ɗakin nan ba sai ka min magana cikin wani irin zuciya aliyu ya yi kan shi ta kuma mai riga idanuwan shi sun yi jajar cikin tsananin fushi abdul ya ce da na mana tun da fada kake so a yi kada ke ni na ce na ce ka faɗa min me na maka me yasa kake fushi da ni aliyu cikin fushi aliyu ya ce please ka min shiru i thought you are my blood abdul Na ɗauka idan bana nan a ko ina ne a duniyar nan. Kai ne mutum na farko da za ka tsaya min akan a nisa na. Na so ta tun kafin dadi ma ya san mahaifiyar har ya auro ta ya kawo ta gidan nan. How could you? Ka bari dadi ya kai ta prison. Do you have any idea what she went through a prison din nan? Kaga condition din prison din da aka kai ta kuwa? Murya can ƙasa ya ce, I'm sorry, Aliyu. I'm so sorry cousin. Ka yi haƙuri Leo, ni karan kaina kunyan kaina nake ji. But what can I do? Eh sai bayan dadi ya kai ta prison na jiha asibiti da ya zo yake faɗi mana. Da na fara ƙaryatawa Anisa ba za ta iya haka ba, ai nuna man footage ɗin. I was shocked. Na yi mamaki sosai. Station ɗinka a wannan lokacin na rashin lafiya ya sa ban samu bincike ko yin wani abu ba akan bidiyon. kawai na kalle shi ne na ci gaba da lura da kai dan dadi kowane lokaci yana iya fita ya kawo waɗannan doctors ɗin da za su duba ka sannan yana zuwa embassy kar kai fushi da ni dan uwa na kai kaɗai gare ni duk abin da kaga ya faru da soyayyar ku haka Allah ya tsara dama can zai faru babu su mutual player kowane soyayya na da nashi up and down this is time da zamu natsu mu ji ra'ayi sadakan bakwai sai mu samu mu ba ta haƙuri An cutar da ita, an da insha Allah Anisa ce matar ka komin rintsi. Komin wuya ka ji gani na? Ina tare da kai. A hankali Aliyu ya dago kai ya kalli duk da kalaman shi sun ratsa mai zuciya. Ya so sami inda ke mai gaigayi ya ce, "Na gode." But I'm fitting my bottle alone. Yana faɗin haka ya fice tare da buɗe kofar ya fita tsakar gidansu. Mutane ne sosai da jama'an dadi zazzaune kan makama kan tabarman da aka shimfiɗa. duk an zo mai gaisuwa waje aliyu ya fita ya tsaya yana kallon hanya abin duniya sun mai yawa ga rasuwar rauda sannan ga matsalar rayuwar shi da anisa hannun shi ya ɗora a kan zuciyar shi a hankali ya ce ani baby shiru ya ɗanyi kafin a hankali ya ce stay put stay safe i'm coming for you duk inda kike a duniyar nan i love you ya ɗanyi shiru ganin muryar shi na rawa kafin a hankali ya ce always Ganin kan shi ya soma masifar ciwo ya sa ya bude idanuwan shi a hankali. Kafin ya wuce masallacin anguwansu ya ɗauro alwala ya shiga cikin masallacin. Kaduna hannunta tsaura akan zuciyarta da ke wani irin buga mata tana ganin fuskar Aliyu. The last moment ɗinsu zuciyarta yana bugawa sosai da sobai. Ta tsani gidan su Aliyu sannan ta tsani Abba da ya mata shegen duka ya bata ita ka police. Wani irin kuka take sosai mai sama rai. Cikin kukan ta ce Ami, ban san na je gidan nan, na tsana gidan, ni Amina kawai nake son na gani. Amina, na daɗe ban ga mamana ba, na tsana kaina, I hate myself. Ban san kaina, ni na san ban sama mutum guba a abinci ba, amma na gani a kyamara da idanuwa na. Cewar ni da kaina na sa guba a abincin, aka kai ni gidan yari bayan 'yan sanda sun kai ni police station. Sun mun dukan bala'i da wata irin bulala. manya-manyan mata ne na gani a wurin ban san mai gidan yari ba wadda na je na ga suna neman kashe ni yasa ni ma na fara yi kamar su na nemo wukake da makamai duk wanda ya zo kusa da ni illa tashi nake yi dan ko ban yi ba su haka za su yi duk ciki na shaidojin bulala ne kala-kala da makamai na koya ta hada istoye cewan dole sai na koyi yadda zan kare kaina nima na tsara kaina in ba haka ba kashe ni za su yi na gaji na gaji da komi nawa kowa baya sona Wajen Amina zan je kowa ko rana yake yi. An ce ni mai ya ce, an ce ban da imani, sun san irin wahalan da na sha ne. Sun san me da me aka min ta fashe da wani irin kuka da ya sa sai titi kamar ya tsugunna ya taya ta yi. Daga maganganunta ya gane kamar an kai ta gidan yara akan kis din saka guba ba abinci ne. To sunan namijin da ta fara kira fa Aliyu ko shine aka ce ta ba kuban? A hankali ya tsugunna ya zaro hanki daga aljihun shi mika mata Yana girgiza mata kai murya can ƙasa ya ce ki daina kuka. Kilidin wa tears. yin jajayen idanuwanta da ke fitar da ruwa sosai kamar famfo ta ta kallai. Gyada mata kai yayi ya ce please ki karɓa. A hankali ta mika hannunta ya sa mata goge hawayenta a hankali da sun kasa daina zubowa. Cikin kwantar da murya inda koma me zai faɗi zai shige ta sosai ya ce, The feelings of mutum ya tsani kan shi sannan yana ganin kowa da ke tare da shi ya tsane shi shine abu na farko da ke wurga mutum to depression. Anisa a hankali ta ɗago jajayen idanuwanta da ke cike da hawaye ta kallai. Ƙwayan idanuwanta har kyalle suke ya ce, Ina da sister her name is Fauzi. She just like you. The first time da na ganki haka nan na ji wani iri, ba zan iya barin ki a condition ɗin da na ganki ba. duk da abubuwan da kika min ban taba jin tsanin ki for once ba dan ganin ki nake kamar kanwata am a doctor da ke da degree biyu sai jiyan sannan my second degree na karanci psychology am a psychologist i know a lot about physical and mental state of person na san both normal and abnormal behavior of mutane when i first saw you anisa ɗan shiru yayi ya lumshe ido ya ce I saw a little young lady that was depressed. Abin da na gani a fuskanki was anger. And a strong young lady that is forming she's strong gates. Her heart is as fragile as egg yolk. Za ki iya ɗauka na a yayanki? Yi maganin yana kallon fuskarta da hawaye ya gama wankewa. Yadda take kallon shi idanuwanta sun yi jajir har sun soma kumbura. ganin bata da niyyar mai magana ya sa ya ce please fatima ki yarda da ni ki ɗauke ni a matsayin ɗan uwanki i want to guide you na miki faɗa in kin yi kuskure and take care of you help you overcome these thoughts phase of life ban da wata manufa don haka kar ki yi tunanin komi I'm just someone da na san Allah ya haɗa mu ne don na taimake ki kin yarda. yadda ya maganan ya sa ta gyada mai kai kawai a hankali tana kallon fuskar shi sai ta ga lis ɗin shi kamar na yaya aliyu sai dai na aliyu sun fi nashi pinkish sosai aliyu kuma ya fi wannan haske sosai duk da shi ma yana da haske wani irin murmushi ya sakin mata ganin ta amince ya ce wa yar kanwata tashi ki je ki wanko fuskar ki da sauri baffa da tun da ya ajiye su ibrahim a ɗaki ya fito don ya samu dakta ya ji yadda anisa ke kuka a bakin kofa ya tsaya ta bala'in bashi tausayi jin maganganunta. Ganin yadda dakta ya bi da ita ya haka nan baffa ya ji ina ma zai ce yana santa don ya mungun iya tafiyar da mutane. Kamar abin da ya karanta kenan. Ɗakin shi ya koma ya shiru yana jiran zuwan su na sani. Tashi ta yi a hankali yana kallon fuskar ta tafi ce. Wanko fuskar nata ta ita shigo ɗakin ta zauna a bakin gado tana wasa da yatsunta. Tasowa yana gyara stethoscope ɗin da yake rike da shi Ya zo gabanta ya ce, Me ke miki ciwo yanzu? Ba tare da ta kalle shi ba, ta ce babu komi. Hannunta ya kama a hankali A placing stethoscope ɗin yana sauraron zuciyarta. Sosai Anisa ke kallon yadda ya rike hannunta wani iri ta ji kamar shi ma ya lura da haka ne. Ya saki hannun ya zauna a gabanta yana kallon fuskarta. Ba tare da ya ce mata komi ba, dago kai ta yi ta kalle kamar dama abin da yake jira kenan. A hankali ya ce, Kin jima ‘yan uwanki rauni sosai. Ki min alƙawarin za ki je ki ba su haƙuri kin ji yar ƙanwata. Gyaɗa mai kai tai da sauri ya ce za ki je da gaske. Gyaɗa mai kai tai alamu i. Eh. Murmushi ya iya ce ashe dai kina jin magana ƙanwar nan tawa. Murmushi ta sakin mai for the first time tun da suka haɗu jiya da mungun sauri ya janye kanshi. Saboda wani irin lotsawa da dimples ɗinta suka yi sai da ya ji kamar numfashin shi zai ɗauke. Ya kuma rasa me yasa hakan. Mike watsayayye a hankali ya kalle ta ya ce, Gobe na zo na duba ki kanwata da sauri ta gida mai kai. Dan hararanta yi cike da wasa ya ce, wai ke baki iya magana ba ne? Ni ki mun magana. Na zo na duba ki? Murmushi ta yi kafin ta juyar da kanta a kunyace ta ce, ka zo yaya na. Shikenan I will come tun da kanwata na son gani na. Bye. Daga mai hannu sai ita ma har zai fita sannan ya sake juyowa da hannu ya nuna ta ya ce, Ba na son faɗa kin jiko, ki mun alkawarin ba za ki ƙara faɗa da kowa ba. ki rinka kokari kina control din fushinki ko me aka miki in na zo ki faɗa min kin min alƙawari? a hankali ta ce na maka murmushi ya mata ya ce kuma kar ki damu na san duk inda amin ki take tunanin ki take yi dan yarinyar ta akwai shiga rai za ta kira ki amsho murmushi ta mai sosai fiye da na da saboda yanda ya bata asoran cewar amma za ta kira ta hakan yasa ya juya da sauri ya fita hango fitowar shi yasa sa baffa ya fito daga ɗakin shi hannu baffa ya bashi bai karɓa ba sai dai dogar da kai da ya yi ƙasa ya ce zan tafi abba cike da su baffa ya ce na gode sosai likita allah ya albarka ka ji likita mun gode waya sunan ne ina ta kiran ka da likita baffa ya magana yana dariya irin ta manyan nan a hankali dakta ya ce suna na hafiz abdulwahab zaid sai sa dakta zai ta bi ni ba zai tsirin sunan kakana ne Gida kai bafai cike da gamsuwa ya ce masha Allah ba shakka. Sunan mai daɗin gaske Allah yi albarka Hafiz. Allah ne ya aiko mana da kai na gode sosai Allah ya albarka. Sosai yake so ya mabafa maganan Anisa amma yana munguntin nauyi. Hakan yasa ya juya ya tafi fa ya raka shi har kofar gida. Budan motan ya yi ijiye akwatin kayan maganin shi sannan ya zauna ya tada motar yana tunani-tunani. Anisa ta shiga ran shi ta zauna ta yarsa me yasa. tun ko jiya dan baccin rabi da rabi yayi yana tunaninta sai yasa ya zo da wuri dan da yayi niyan sai da daddare zai zo amma ya kasa daurewa ya shiryo ya taho yana zuwa kuma hayaniya da ihu da yaje sa ya fada gidan nan nan ya ga aika aikar da Anisa take yi Allah ya gyara yarinyar na, she seriously needs therapy and insha Allah kadan kadan a haka zai tafi ta har sai ta gyaru gaban wani tankame man gida a GRA hon buɗe mai kofan aka yi ya ja motar ya shiga ciki gida ne babban gaske irin na 'yan kayan nan fakin motar ya yi sauko yana tafiya a hankali har zuwa flat ɗinsu bude kofa yi wata 'yar mata ce da kana ganin ta zaka gane mahaifiyar shi ce a zaune saboda mungun kamar da suka yi tana bin shi da kallo wata mata haka na gyara mata kumbar hannu mai da kofar yayi ya rufe ya ce mun sannunku hararar shi ta yi ta kalli matan da ke gyara mata kumban ta ce please ba mu guri charity da sauri matar ta bar falon ganin haka ya sa ya fasa zuwa saman ya zauna kusa da ita zai yi magana ta kama lis ɗinta ta ce kamin shiru i didn't ask you to talk shiru yayi yana kallonta cike da masifa ya ce zan faɗa maka fa hafiz allah in har kana wasa da cikinka ba za mu shirya ba yanzu kamar shiru ka tashi ka wuce dainin ka zauna na zo na baka abinci breakfast baka yi ba ka fita jiya da daddare duk da uban hanyar da ka shawo ga tuki all the from Abuja littan kai ka sha ka kwanta in hmm? wani irin abu ne ina fama da little Farida ta ci abinci kai ma ina fama da kai A a baby dan dariya ya cike da tsokana ya ce to what I am before I'm your baby mommy amma big baby ki dariya mommy ta tallafe mai giya ta ce come on tashi tashi a hankali ya bi ta tana fata na mitar rashin cin abincin shi yana murmushi ya ce mom where is princess Kujera mum ta ja ya zauna a kai ta ce, sun je salon ita da ruwa na yin kitso. Dan gyaɗa kai yayi ba tare da ya ce komi ba. Lafiyayyen abinci ta zuba mai jollof rice da ya ji kaza sannan ta zauna kusa da shi. Ta tura mai gaban shi kallon abincin kawai yake dan ya san ba zai iya gamawa da shi ba ko kaɗan. Amma yana tsoron magana mum ta haushi da bala'i. Sufin ya jawo ya shiga ce a hankali kamar wani ɗan jariri. Bayan sadakan bakwai, yau manin kwana tara da rasuwar Rauda, Tun ranar da raura ta rasu rabon da Amma ta sa da ya ido amma ko a jikinta. Dan ta tsana ganin shi dama. Alhamdulillah tsawon kwanaki tara nan ba ta wani wahalar launayi ba. Banda aman safa da kullum sai ta yi daga nan kuma ko ciwon kai ba ta ji. Cikinta ya fito sosai kamar cikin da ya kai wata biyar. Kullum sai ta kira babba ya haɗa ta da Anisa su gaisa duk da dai da so ɗaya bai taɓa gaya mata cewa ga wani abu dangane da Anisan ba. kullum gaya mata yake lafiyanta kalaukar ta damu ta ci gaba da rayuwa gidan mijinta tana aikin lada domin aljannar ta tana karkashin kafar shi ne sannan za su ci gaba da kula mata da anisa yau tunda ta tashi take da niyyar za ta wanke kayanta da suka yi datti duk da tana da yar aiki ba za ta taɓa ba ma yar aiki kayanta ta wanke mata ba iyakan aikin yar aikin shine share tun daga dainin har falo sai sharan gaban filatinin su da kuma share kicin da wanke-wanke duk da uban laulayin da take daidai da su ɗaya bata taɓa bari yar aiki ta je sama ta gyara mata bedroom ɗinta ba da kanta take yi haka ma girki sai dai randa ba ta da ƙarfin yi sai ta ce ma yar aikin ta dafa mai za ta ci da yamma sai ta tafi gidansu hada duka kayan da za ta wanke ta yi a basket yawancin su hijabai ne sai kuma dogayen riguna da ta sakawa kwanan nan dan su suka fi mata daɗin sawa hijabi ta ɗaura kan riga da zanin da ke jikinta na atamfa ta buɗe ƙofar ɗakinta ta fito ta sauko downstairs tana shakan kamshin haɗaɗɗun turaren wutan da ɗakin take yi wanda yar aiki ta kunna a bana ko ina ya ɗau kamshi Ƙofar flat su ta buɗe ta fito rike da basket ɗin tana zura slippers ɗinta a hankali tunda ta buɗe ƙofa dadi da ke cikin mota da tun ɗazu ya dawo ya kasa fita sai tunani tunani yake ya kafe ta da ido yana kallonta yara mai sosai kana ganin shi kasan yana cikin damuwa ba na wasa ba ga rasuwar rauda ga fushin aliyu ga kuma da ƙayyade wani irin nauyin ta da ta yake ji da ko lokacin da ya zo neman aurenta bai ji ya ji ta da nauyin ta haka ba ya gama wulakantar da yarta akan abin da ba ita ta aikata ba bai ma san ta yaya zai fara ba ta haƙuri da neman gafarar ta ba shi kaɗai ya san abubuwan da ke damun shi a rai tunda ta fito yake banta da kallo ya kafe cikin ta da ya ɗan fito da hijabi da ido ina jin wani irin son ta da kewanta na ratsa kowane ɓangare da jijiya na jikin shi a hankali ya ga take tafiya da kafafuwanta da suka sha dalilan gargajiya na salatin gwanin ban sha'awa har ta shiga landiri ɗinsu. To mai saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka